فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يا كي wannan manzo ka kawar da kanka daga wanda ya ba da baya ga ambaton Allah ya zama bai damu da shi ba ba abin da ya dame shi sai rayuwar duniya don haka shi baya yin wani aiki saboda lahirarsa domin bai yi imani da ita ba